A matsowar damana, shawarin da muke baiwa manoma shine na su kimtsa iruruwa, su samu iruruwa na kwarai, su samu takin zamani kens kens ko kuma DAP taki mai phosphate wannan. Don da su ne ake iya inganta hilin da za a shuka iruruwan da aka tanada. Ya yi kamata manoma su shirya gonakin noma kafin ruwan sama na farko? Na farko a yanzu kamata ya yi manomi ya yi sassaben gona gonarsa da kyau ya fitar da sayun da suka kasance cikin gonar tsawon shekara guda don samun kyakkyawar shimfiɗar filin gonar da za a yi shuka cikinta bayan wannan manomi sai ya tana da takin gargajiya wanda zubin nau'in zai kasance ton uku zuwa ton biyar a kowace eka yin hakan lalle a yanzu yana da wuyar aikatawa dangance da zamanin da muke ciki manomi bai samun ya tattar isasshen takin gargajiya da zai kai gonarsa amma yana da kyau manomi ya yi hakan don samun bunƙasar albarkatun gonarsa bayan ya kai takin kamin zubar ruwan farko na damina. yana da kyau aikarta mai kyau ta gona a cakuɗa domin binne takin da aka kawo cikin gonar a samu a daidaita hilin kamin zubar ruwan damana saboda a samu tararar ruwa mai kyau. Wani irin shuka kuke baiwa manoma shawara su yi amfani da shi? Na ɗan taɓo maganar inda nake cewa manomi ya yi ƙoƙarin samun iri na ƙwarai saboda ko yanzu ruwa ya zubo idan manomin zai shuka to ya samu irin da ke da nau'in tsakatsakin zagayowa kan yanayin da ya juya ba iri mai gaugawar tashi ba in kuma a ƙarshen watan ganin mayu ruwan suka zubo a wannan lokaci an hi son ya samu iri mai gaugawar tashi kamar ashkafe amma yanzu abin da ya fi kyau ga manomi a wanga lokacin to an fi son manomi ya samu iri mai tsakatsakin nau'in zagayowar yanayi kamar cevt da kan nau'in gram biyu an kaman da ap ne an kuma npk ne ya zamanto gram shida ne kenan kilo 20 cikin eka daya na dap kilo 60 an na kenz kenz ne domin kawo nau'i na katifu da kuma baiwa shukar damar zabura mai ba da kyakkyawan tashin kara.